Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 25, 21 da goma sha shida. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lalol dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a kodayaushe a kan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Asabar 12 ga watan Agustan shekara ta 2017. Ni ne sarfi da Hashin Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kan labarai. An barke da bukukuwan murna yayin da a wani gefen kuma aka barke da tarzoma a kasar Kenya bayan da aka bayyana shugaba Uhuru Kenyatta matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa. fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba trump da shugaba xi jinping na china sun sake jaddada kudurinsu na ganin an raba yankin kasashen koriya da makaman nukiliya a wani gefen kuma shugaba trump ya ce ba a fidda tsammanin daukar matakan soja kan kasar venezuela ba saboda halin da kasar ke ciki to kanan labaran kenan aka ji hukumar tsaron farin kaya ta sss a nigeria ta ce ta damƙe wasu manyan kwamandojin kungiyar boko haram da wasu mayakan kungiyar cikin wata sanarwa da hedikwatar hukumar tsaron farin kaya ta sss ta najeriya ta aiko mana ta ce ta cafke wani babban kwamandan boko haram mai suna usman musa a garin sakwai da ke karamar hukumar kaciya a jihar kaduna tare da karin wasu mayakan sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani yau rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tunawa da matasa a duk faɗin duniya ko menene saƙon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ga wannan rana As Secretary General of the United Nations, I am committed to the empowerment and inclusion of every young person around the world. Ya ce na ɗauki ƙudurin kawo karshen matsalar da matasa ke fuskanta a sassa na duniya. Haka kuma Ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke rubuto mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. An barke da bukukuwan murna yayin da wani gefen kuma aka barke da tarzoma a kasar Kenya bayan da aka ayyana shugaba mai ci Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa. Tarzoma ta barke jiya Juma'a da daddare a yankunan da madugun hamayya Raila Odinga yake da karfi a cikin kasar. Wani kwamandan 'yan sanda na yankin Leonard Katana ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun Associated Press yau Asabar. cewa 'yan sanda sun harbe suka kashe mutane guda biyu lokacin wata tarzoma a bayan garin birnin Kisumu inda Odinga yake da goyon baya mai karfi. Katana ya ce wasu mutanen biyar kuma sun ji rauni a sanadin harbin bindiga a Kisumu. An ji karan harbe-harbe a Kibera unguwar 'yan share ka zauna mafi girma a Nairobi da kuma wasu unguwannin marasa galihu da ke birnin. Shaidu suka ce 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa a wata unguwar ta marasa galihu mai suna Matare. yayin da jiragen helikwabta na 'yan sanda suke shawagi a sama abubuwan da suka wakana waɗannan wuraren sun sha bamban baki ɗaya da irin abubuwan da suka faru a yankunan da shugaba kenyatta yake da goyon baya inda magoya bayansa suka bazu a kan tituna cikin annashuwa suna busa sarewa suna karkada tuta domin murnar sakamakon zaben tun farko a jiya juma'ar 'yan kallo da manyan baki da 'yan jarida da 'yan siyasa da wakilansu da kuma jami'an zaɓe sun kusan cika ɗakin taron hukumar zaɓe ta ƙasar a lokacin da take ayyana cewa shugaba mai cikin ya tashi ya lashe wannan zaɓe ya doke odinga shugaban hukumar zaben ta kenya wa wafula chebukati ya ce Mr. Kenyatta ya samu kashi 45 wato kashi 54 da ɗori cikin 100 na ƙuri'un da aka kada ya kuma samu akalla kashi 25 cikin 100 a gundumomi 35 na Kenya ya zama mutumin da ya lashe wannan zaɓe. shugaban hukumar zaben ya ce odinga ya samu kashi 44 da ɗori a cikin dari na dukkan ƙuri'un da aka jefa ya kuma samu akalla kashi 25 cikin dari a gundumomi 29 a bayan ayyana sakamakon zaben shugaba kenyatta da mataimakinsa ruto sun nuna alamun yin sulhu da 'yan adawar Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump da shugaba Xi Jinping na kasar China sun sake jaddada ƙudurinsu na ganin araba yankin ƙasashen Koriya da makaman nukiliya. A lokacin wata tattaunawar da suke ta wayar tarho a jiya Juma'a da dare. Sanarwar ta ce shugabannin sun sake jaddada cewar matakin da kwamitin Sul majalisar ɗinkin duniya ya ɗauka na baya-bayan nan na sanya ma ta arewa ƙarin takunkumi wani muhimmin mataki ne da ake bukata domin cimma zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin da ce shugabannin sun kuma yarda cewar ya zama dole ga kodai ta arewa ta kawo ƙarshen matakai da kalaman neman tsokanar da take yi tun da fara a jiya juma'ar shugaba trump ya sake gargadin kodai ta arewa cewar amurka ta shirya tsaf ta kuma auna makamanta yayin da hukumomi a birnin pyongyang suke zargin amurka da kokarin haddasa yaƙi da makaman nukiliya a yankin ƙasashen koriya har ila trump ya sake nana ta gargaɗinsa ga koriya ta arewa game da duk wata barazana ko wani mataki kan tsibirin guam yana mai faɗin cewar idan wani abu ya sami wannan tsibiri mallakar amurka to koriya ta arewa za ta ga tashin hankali babba koriya ta arewa ta yi barazanar cilla makamai masu linzami guda hudu zuwa ruwan kusa da tsibirin da ke dauke da dubban sojojin amurka labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc Shugaba Donald Trump ya ce ba a fidda tsammanin ɗaukar matakan soja kan ƙasar Venezuela ba yana mai bayyana halin da ake ciki a ƙasar a zaman wanda ya ƙazance. Shugaba Trump na Amurka ya faɗa wa 'yan jarida cewa akwai zaɓi da dama game da ƙasar Venezuela ciki hada na ɗaukar matakan soja idan akwai bukatar haka. Ya ce al'ummar ƙasar Venezuela suna cikin ukuba kuma suna mutuwa. ma'aikatar tsaron amurka ta ce a shirye sojojin amurka suke su tallafa wa kokarin kare amurkawa da kuma muradun amurka da suke kasashen waje kakakin ma'aikatar mark ride ya ce su ne a ko da yaushe su tsara matakan sojan da za a iya ɗauka a ko'ina a duniya su kuma mika wannan zaɓi ga shugaban amurka ko shugaban ƙasa kenan To amma kuma wani babban jami'in gwamnatin Amurka da ya a ambaci sunansa ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewar ma'aikatar tsaron Amurka ba ta da wata masaniya kan wani shiri na ɗaukar matakin soja kan ƙasar Venezuela. A daidai wannan lokaci a kowace shekara aka saba ganin 'yan mitsimitsin mitsin taurari masu tsiya a daidai lokacin da doron duniyar bil'adama ke shigewa ta cikin burbuɗin ƙurar wani gabjejen curan dutse da ƙanƙara mai yawo a samaniya da ake kira swift turtle to sai dai kuma wannan lamarin na bana yana zuwa kimanin mako guda kafin gagarumin husufi na rana da za a yi a ran talata ta sama wato nan da kwanaki tara kenan za a iya ganin ɗaruruwan waɗannan 'yan mitsi-mitsin taurari masu wutsiya da suke faruwa kowace shekara a watan yuli ko agusta daga ko'ina a faɗin duniya masana taurari da samaniya suka ce a cikin daren yau asabar din nan zuwa asubahin gobe lahadi za a fi ganin waɗannan 'yan mitsimatsin taurari masu tsayar ko da yake a bana zai yi wuya a gansu sosai saboda lamarin zai wakana yayin da ake tsakiyar wata wato daidai lokacin da wata ta fi haske waɗannan 'yan mitsimatsin taurari masu tsaya zahiri ba wuce girman kwayar yashi kama lokacin da suka shigo cikin iskar da ta kewaye duniyar bil'adama ta tsananin gudu ya sa ake ganin su kamar taurari labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc tomadala Madalla kamar yadda aka ja farkon shirin hukumar tsaron farin kaya ta SSS a Najeriya ta ce jami'anta sun damƙe wasu manyan kwamandojin Boko Haram a jihohin Kano, Kaduna da Taraba. ga wakilin murya Amurka daga Abuja, Hassan mai Maina kaina da ƙarin bayani. Cikin wata sanarwa da hedikwatar hukumar tsaron farin kaya ta SS Komana ta ce ta tafke wani babban kwamandan Boko Haram mai suna Usman Musa a garin Sakwai da ke karamar hukumar Kaciya a jihar Kaduna. Wannan kwamanda hukumar ta ce ta damge shi tare da karin wasu mayakan wato Isa Halidu, Ibrahim Dauda, Inusa Usman, Buhari Dauda da kuma Adamu Ibrahim. An kuma sami makamai da kuma littattafan da ke koyar da tsatsauran akida tare da su. Hukumar tsaron farin kayan ta ce ta kuma damke wani babban dan Boko Haram a garin Bali da ke jihar Taraba mai suna Usman Halaji da ake mai lakabi da Abubakar Mubi. Yobe wanda ya tsere daga dajin Sambisa biyo bayan ruwan wuta da dakarun Najeriya suka yi masu amma kuma aka kama shi yana yada wannan akida da kuma ɗibar sabbin 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. Bugu da ƙari a birnin Kanan Dabo hukumar ta ce ta cafke wani babban mai bada fatawa na ƙungiyar Boko Haram mai suna Malam Yusuf Isa da kuma ƙarin wasu mayakan da su ma aka damƙe su bayan sun tsero daga Sambisan. Wannan kuma ba shine karo na farko hukumar ta SSS na cewa ta damƙe mayakan Boko Haram ba. akan haka kwararren ɗan jarida Baba babayola muhammadu tango ya ce wannan kame-kame na hukumar sss tamkar aikin baban giwa ne an sha kame-kamen nan ya canza ya mutanen nan suke shiga cikin jama'a har yanzu sunan bakin wake tarwaza mutane da bom ina su sss suke ba sa samun rahoton intelligence report akan cewa ga movement na soyan boko haram din kullum ana ce mana an kama kumandoji kuma da an kama su gobe kuma zaka ji yara kanana sun shiga cikin university ma da aka yi shekara biyar ana fadan ba shiga ba bana an shiga kuma a baya can an sha gaya mana an kashe shekaru an kashe kullum shekaru zai fito to waɗanda aka kama mun san har ya muka tabbatar cewa komandoji ne su. To sai dai kuma ga dan masanin fika Alhaji Baba Ba'aba da ke zaman ɗaya daga cikin dattawan arewa maso gabashin Najeriya ya ce wannan hoɓɓasa da hukumar ta SSS ta yi zai taimaka gaya. Zai taimaka kwarai da gaske kamar yadda Bahaushe ya ce in ka kashe maciji baka sare kan ba har yanzu akwai sauran aiki. Tabbas mu da muke nan shiya mun san lalle an kusan gama da Boko Haram. Don yadda muke da da yanzu bambanci yana da yawa kwarai da gaske. Da sannan ba dama kai kwana biyu kwana uku ba a kashe wani ba a bom wata ran bom so goma so goma sha uku ana yi. Amma yanzu abun ya riga kwarai da gaske. Amma bai tafi ba. Dalilin shine har yanzu akwai waɗanda suke shugaban gabatar da wannan in an yi wannan a canja wannan wannan ba aikin yaran bane aikin shugabanni ne saboda haka wannan abin da aka yi na SS ba karamin aiki bane Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria tafiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba a san karshe ba to a gaida Hassan Yau Asabar ranar goma sha biyu ga watan Agusta rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar matasan duniya, wanda ke zuwa daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke cewa akwai matasa miliyan saba'in da uku da ke fama da rashin aikin yi. Wakilin murya Amurka na Lagos, Babangida Jibrin, ya haɗo mana da wannan rahoto. A sakonsa domin bikin wannan rana, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa. the United Nations, I am committed to the empowerment and inclusion of every young person around the world. Ya ce na ɗauki ƙudurin kawo ƙarshen matsalar da matasa ke fuskanta a sassa na duniya kuma na fatan zan samu taimako daga ku matasa domin cimma wannan nasara. Bikin dai yana zuwa ne a daidai lokacin da matasa a sassa daban-daban na duniya ke fuskantar ƙalubale ta fuskoki da dama. Ƙudurori goma sha biyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta zartar na inganta zamantakewan matasa da kuma ci gaban su ban haɗa da samar da ilimi ayyukan yi kauda talauci da kuma yunwa da samar da lafiya da kawo ƙarshen shan muggan ƙwayoyi da kuma hana matasan shiga ayyuka na tada husuma daga cikin irin wayannan ƙudurori dai gwamnatoci daban-daban na ɗaukan matakai na ganin an inganta jin daɗin matasan a sassa daban-daban na duniya najeriya dai yana ɗaya daga cikin ƙasashe da ke ɗaukan irin waɗannan matakai gwamnatin muhammadu buhari da ta hau kan karagar mulki fiye da shekaru biyu kenan ta bayyana aniyarta na samar da ayyukan yi ga matasa a matsayin ɗaya daga cikin kudurorinta kamar da ministan matasa da wasanni mr solomon dalon ya shaida mini a hirar da na yi da shi a can baya abin da mu muka tunkara a wannan gwamnati shine akwai wata tsari ta gwamnatin tarayya wanda wato tallafi nan wanda aka ware kudi wajen biliyon 500 domin ma samu wa matasa aiki to abin da yasa aka samu matsala ba a so mata cikin lokaci ba shine ana nema a samu ingantaccen hanya wanda waɗannan matasan da za a ɗiba ba waɗanda sun zauna suna na a birni ne sun rikita kamar da ba domin a da sai ka samu mutum ya sa sunan yayan shi wanda kuma wani suma ba a nan Najeriya suke ba to suna cin wannan tallafin salinan kuma dalilin na biyu shine ana nema a samu eh, haɗin kai na duka eh, kowa da kowa domin kasan abu ya shafi siyasa dole a tafi kowa da kowa to ana nema kowa ya kawo goyon baya domin ta yi tasiri a yi ta cikin adalci waɗanda mata sanda haka diba a ba su kudaden su ganin yanzu yanda samar da ayyuka ke da matukar wuya a kasar matasan dai sun rungumi ayyukan sana'o'in hannu tare kuma da fatan ganin sun zamanto masu dogaro da kai ga dai ra'ayin wasu matasa da na tarar suna koyon sana'o'i na hannu daban-daban a unguwar agege da ke birnin lagos ya kamata matashi kada ya tsaya ya dogara ga cewa sai gwamnati ta mashi komi ya mai da hankalin shi ya koyi sana'ar da zai dogara ga kanshi har wani wani ya tsaya ƙalƙashin shi ya samu abin da ya kamata kenan kana koyon wannan sana'a na ceramic ya kake a gaskiya muna ta kokarta kuma muna fata Allah ya sa a bamu wayannan kayan ayyukan idan mun kasance masu mai da hankali a cikin wannan harka domin duk wanda ya yi abin nan a ciki ana samun mutum goma a ba su kayayyakin wannan aiki wanda za su ta su dogara da kansu hawa su zo su ci abinci a kasansu. yanzu dai a yanda majalisar ɗinkin duniya da gwamnatoci suka tashi tsaye wajen fuskantar matsalolin da matasa ke fuskanta abin jira a gani shine ko irin waɗannan matakai da ake ɗauka zai taimaka wajen fitar da matasan daga halin da suke ciki na ni'yasu baban ya murya amurka daga lagos. a gai da baban gida. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma agonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Ado Sa'idu Yaro. mai son sanin abin da ya sa ake cewa gundumar Columbia idan aka ce birnin Washington, kuma wace Columbia ake nufi? Za kuma a ji ƙarshen ansar tambayar su Malam Ahmadu manaja unguwar karofin madaki Bauchi da sauran masu sauraronmu masu son sanin tarihin shahararren mawaƙin nan na Hausa wanda aka fi sani da rarara. To bari mu fara da ansar tambayar Ado Sa'idu Yaro. game da birnin Washington DC. Idan mai tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Babban dalilin ambaton gundumar Columbia idan aka ce Washington shine a bambanta babban birnin tarayyar Amurka da wata Washington ɗin kuma, wadda jiha ce a yankin Pacific na yammacin Amurka, kuma arewa da jihar Oregon. Duka Washington ɗin biyu sun samo sunayensu ne daga shugaban Amurka na shekara ta 1789 zuwa 1797 mai suna George Washington, kuma gundumar Columbia da ake cewa daga sunan Christopher Columbus ne, wani wanda ya gano yankunan ƙasa da dama, hatta Amurkar kanta a baya akan kira ta ƙasar Columbia a matsayin take na nuna kishin ƙasa. sai kuma ƙarshen ansar tambayar su Malam Amadu Manaja unguwar karofin madaki Bauchi da sauran masu sauraron mu da dama kan tarihin rarara ga wakilin mu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da rarara din. Wannan ya kai mu ga batun da ake cewa yau sai a ce rarara na ɗasawa da wani. Miya ta yi zaƙi ana ba ma a jin kansu. in suka haɗu kamar ba za su rabu ba kwatsam sai a waye gari a ji rarara ya ne masa wata waka wacce ke nuni da cewa wato sun raba gari ko kuma sun rabu dutse a hannun riga me yake jawo irin wannan su kan bahari suke kenan ko kuma a'a um, me yake faruwa a wannan kai kasan wannan abu idan wannan muke tare da shi muna tare da shi lokacin da muka haɗu za mu gaisa ka gane kuma na gaya maka ni waka ta ga yanda take in ka zo maka waka to ni waka ta zan yi don da zai ce na mai habaci ko wani abu ni ba ban faɗi sunan ka na ce da ne cewa. ba Sauraka waka na zan yi waka a abin da kawo ne in yabe ka in yabi ayyukan ka ka san yanzu misali in zo na ce bana aiki yayi kyau kaga ne ce to mu muka yi bara kaga mu mu kyau kenan kawai ka ce aikin bana yayi kyau kaga ne ko kuma wani yayi kokari kaga hewancin ce a tuni ban kokari kenan ita haka rayuwar ki dazu kake gaya mana wakar da kai ta ruwa baba da kai wa tsohon mataimakin gwamnan Kano injiniya Abdullahi Jan Mame Gwarzo kana ganin tana daga cikin waƙoƙi na gaba-gaba da suka sa aka sanka yanzu ya alakar ku take da tijjani ma mai gwarzo a yadda ka san mu da haka muke sosai yadda ka san mu da yanzu zan kira shi a waya zai kira na zan mai to zai mun in zan wuce zan ke mu gaisa in wani bi tashi wai wanda zan ma mahaifiya ta zo gidan shi ban ni ni ba san ta zo ba amma ka daina mai waka kuma a'a ai ta waka kamawa take ai gaba ce waka ai gaba ce da ba har muke waka ai da ba har ake waka ba ai shi yanzu ba kwanakin baya an jiyo wata waka da ka fitar kana kamar kushe tsohon gwamnan kano rabi'u musa kwankwaso wannan ya sanya har ma wasu daga cikin ma'abuta aƙidar kwankwasiya suke ganin cewa kamar kai musu wani abu mai kama da butilci wai da ake wannan abin ya kaji kai ka fahimci haka wannan ko kuma su suka fahimta <laughs> ni dai na yi waka ta ko na musabon gwamna waka amma a ciki ni ban ce kwankwasa ba dan kuma yanzu yadda na gama gama na ware maka abin dole na wannan waka na ce kaza za a ce wani da wani kake to wannan karɓar kasa kai kusa manka don haka su yan kwankwasiya su ne suka ara suka yafa kenan ko kuma waɗanda suke sauraron waka ba amma ka saurari da fahimta daban da fahimta mai kyau to waka ta ne ne shi mai girma gwamna na ce kano ta gandu ta ce to ta waye kuma wasu na ita wanda gandu ne ai daga Allah ya shi eh. a Kano kamar yadda a najeriya kowa kaso daga allah buhari shi kadai zai ce a rufe ya zama doka in ka ba doka ko da bai da hujja to amma wanda sun fa Allah shi shi shi kadai ba ka sau saboda haka dole ne a girma shi a matsayin shugabanci duk ake cewa duk to amma lokacin da da kai wannan waka sai ya zo daidai lokacin da ake ganin cewa ana kai komo takaddama na ƙara tsamari tsakanin shi tsohon gwamna da sabon gwamna da kake cewa shi ne mai kano din eh, wannan labarin fa su suke yi can ni ba da ni ake yi ba ni na bar ofis gidana ni gurin matana kaga in sana takaddama can suke yi ni kuma da ce mai waka shi ma waka yanzu zai alakar ku da kwankwaso tun da ga can yan kwankwaso ya san ara sun yafa lafiya lau muke da kwankwaso ni ba ruwa yanda yanda mun gaishe zan gaisa haka in ya ganne zan mu gaisar shi lafiya lau amma shi ma kuma an ji an daina jin dure waƙarsa a wurin ka. a to ita waka na ga ka aika gaba ce waka fa na ga dama nake ka dauka ko waka nake dan sai na ga dama ko ka zo da kuɗi zan ce kawai na ga dama ba zan yi ba kenan wannan yana nufin yanzu nan in kwankwasa ya zo da kuɗi ya ce kai ma waka za ka masa in na ga dama ba ai na sa maka in na ga dama haka akwai wannan layin a ciki in baka yi ba ba za ka yi masa ba duk da kyakkyawar alaƙa da take tsakaninku ai akwai ra'ayi na yin abin ma yanzu na gaya maka na ce in ina so in yi maka inda zuciya kai maka kyauta ma an kama in kuma ba na ra'ayi ko kaka kudi yin ce ba zan yi ba a kwanakin da suka dan shuɗe akwai korafai-korafai nan da can suna kewayawa cewa rarara ya kauce daga gwadaban da aka san shi na waka misali daddabai wadda Allah ya masa yana nema kuma ya mata argus ko wani abu mai kama da haka wato yana ya koma wani layi na yin waka da zai ci zarafin manya wai da ake ta faɗa waɗannan maganganu ya kaji to wai su manyan kuma ina suka yi in an ce an ci zarafin manya su kuma manyan sun kauce daga wani gwadaban a wannan fahimtar taka to ana yi kenan A'a. Na ce ai kai ka fahimta ka nake maka. Na ce an ka fahimci waka a haka. Fahimtar su. Ba ka ji labarin cewa babu kai ba su. Wannan labarin kai gaya min ba wani bane ya gaya mun bari in bashi amsa. Kai ke gaya mun. Ka gani ka kai ma ka fahimci ko kuma su wanda su ma kai kai da magana su kenan. Abin gina maka ni in ne waka ta waka ta zan yi ta in na tashi zan yi riga ba wuya. Yanzu ina so in ce duk wanda yake ta'amali da wasa da sallah ya kamata ya gyara. in kuma bai gyara ba ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza da na yi haka kai da kaji wani kawai ba da shi nake ba ma kalle shi ba kila ni wani aboki ke so in gaya ma ko kuma wani wannan wana kawai yawancin ya dauka ya sai ce wannan yaron fa da ni ki ɗazu ka ce mana wakar da ka fi so a cikin wakokin da kai ita ce ta yaban annabi dinna me yasa eh, yanzu eh, kamar baka ci gaba da wakoki irin waɗannan ba ka fi mai da hankali a wakokin siyasa ha ina yi ba kawai dai ina ganin kasan abin da aka fi sananka da shi ne ya musana da waka siyasa kuma ne waka siyasa ta tafi akan gaba ba haka kawai wani dauki waka indi makamai yanzu kuma gana kake cewa ya mu adugar zuwa ga abubuwan kasa sai da wata gaba ko wani dalili shine ake waka kowa ya ji amma in kai waka yanzu ba wani dalili kai kadai da wanda aka maɗin da kai sai kannan ka sai matan gidanka ko haku za ku ji waka amma in wani dalili ne sami ko wani abu ne na jaje sami ka aka maka waka to yanzu sai kowa ya je janta maka a lokacin da gwamna ibrahim shekaru yake mulki kayan masa waka har aka bashi mukamin sardauna yana ɗaya daga ko wannan waka tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da ake cewa kayi su suna sa mutane tunani daga baya siyasa ta sa kamar sun raba gari da mai gidanka shi kuma yaransa wato mataimakin gwamna yaya alakar ku take da ibrahim Shekaru. wannan layin fa da duk muka dauka yanzu a cikin tambayoyin nan kuma kasa zaka mun tambaya goma sha biyu ne ko sha uku ka gane duk wannan abin da kake ba baya cikin wannan layin nan muke kai mun wuce wancan lissafin yin wani labarin da ya ƙara rubuta ka ce kuma zaka mun kaza zaka mun wata tambaya kaza amma wancan da muke magana mun wuce wannan wannan in mm, to ba ni wannan asali a'a to ai ba ai baka baka rubuta ka ce zaka ba yana ciki ai ka an samu yana ciki ai waƙoƙin siyasa ne duka <laughs> ai wace mun kai zaka mu magana waƙoƙin siyasa ba ce mun kai akwai tambayoyi da aka tambaye kuma na baka amsa ne mm. wannan magana da kake wannan wata magana kake ta baya can ko wani abu da da sabi ba ba rubuto shi a wannan ba mm. mun zo kan wannan sai baka daidai da amsa ka ai ba ai magana dai ba a wuce ba to yanzu eh, yanzu ɗazu na tambaye ka kace kuna gaisawa da Abdullahi Tijjani Gwarzo kuna gaisawa da Rabi'u Kwankwaso kenan shi ibrahim shekaru ba kwa gaisawa <laughs> ai duk wanda muka haɗa shi kamar yadda muka haɗa kai za mu gaisa yi yanzu ka ka a kano nake waye kuma gwamnan kano a abdullahi umar ganduje ne to wallahi <laughs> sai ga wata shida wanje gama zuwa wata shida ina nan daga gida na ofis shi sa ma ake cin mai girman kai ni bana zuwa amma kuna yin waya a'a duk ba ta haɗa mu wallahi ban da shi wallahi da na yi waka ta ma ya kira kana kana da lambar ibrahim shekaru A'a na ce maka ai in mun haɗu da shi za mu gaisa. Amma ni abba ba magana lamba ka ce ne Ai ba ba sa ka wace wannan. Yanzu babba zai kira ka. Yanzu musa in zai kira ni sai sai ya kira ni sau goma ba shi kira na ba. Sai a ce Odili ne mun rarara. ADC ne mun rarara. Ka gane yanzu wannan ko ko shi shugaban kasa zai neme ni. Ai ga ba shi zai kira ni ba. Wani za a ce da Allah ko ya udara da kira mu wani ko kuma wani neman wani wani. Me saƙon ka na karshe A saƙona na karshe dai ga kamar mangan da kake na wannan ya ya kamata mutane su fahimci ita waka ko mawaka ma ka san wani mawaki ma bai fahimci waka ba kawai shi ya shigo yana yin waka ko ya ga rana na waka na samun kuɗi ka gani kawai saboda haka ya zo waka ne samun kuɗi ko ko ya ga sa'a da zango suwa ne suna waka sa samun kuɗi ka shigo da wakar kyakkyawan niyya sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da rarara ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau To da la'agai da Ibrahim yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau cewa yi, yau take ranar matasa ta duniya, hakika Allah ya albarkace mu da ɗimbin matasa masu jini a jika Afirka. sai dai rashin samun tallafi daga gurin shugabanni ya sa matasan namu suka kasance ƙura baya a wajen gwagwarmayar baje kolin hajar ilimi da basira saƙo daga shehu adamu rajau sai kuma saƙon bafa haruna bajoga wanda ya ce ina fatan allah ya kawo mana sauƙin rayuwa da mu talakawan najeriya muke ciki amin sai kuma saƙonmu na gaba wanda ya fara da sallama inda ya ce murya amurka don Allah ku ba mu dama mu miƙa saƙon mu ga 'yan uwan mutane 24 da suka rasa rayukansu a ƙasar Masar. Sakamakon wani karo da jiragen ƙasa biyu suka yi akan hanyar su ta zuwa birnin Alexandria. Waɗanda suka jikkata kuma Allah ya ba su lafiya amin. Saƙo daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar Kebbi. da ado salati goma goma ga annabi rajau jihar naija saƙonmu na ƙarshe a yau saƙon haɗin gwiwa ne da ya fito daga mutar ɗan ma'az baban khalifa jikan kande da aminu kano mai da garku inda suka ce muna jajantawa al'umma ƙasar masar sanadiyar hatsarin jiragen ƙasa da ya halaka rayukan jama'a da dama allah ya ji kansu da rahama waɗanda suka ji mummunan raunuka allah ya ba su lafiya amin. To madalla kafin kai ƙarshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. Kafofin yada labaran gwamnati a haɗaɗɗiyar daular Laraba sun ce sojojin daular su hudu sun mutu lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya fada a kasar Yemen. kamfanin dillancin labaran wam ya faɗa yau asabar cewa sojojin suna daga cikin wata rundunar da saudiya take jagoranci da ke yakar 'yan tawaye 'yan masabin shiya a ƙasar yemen kamfanin dalancin labarin na wam ya ce jirgin ya faɗi a lardin shabuwa na kudancin kasar inda jiragen yakin amurka suke kai farmaki kan 'yan kungiyar alka'ida na kasar rundunar da saudiya take jagoranci tana yakar 'yan tawayen houthi masu samun goyon bayan iran ta sama da kuma ta ƙasa. 'Yan tawayen sun kwace birnin sana a shekarar 2015 suka tilasta gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita ta yi hijira zuwa ƙasar Saudiya kafin ta komo birnin Adam mai tashar jiragen ruwa a ƙasar ta Yemen. To madalla masu sauraron mu anan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya madaurin ki daya. Yanzu a Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumar ke cewa sai mun sake dawa da karfe tara da rabi na dare a agogon Najeriya da Nijar. Wato karfe takwas da rabi a agogon Ghana. Assalamu alaikum.